السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل تفكير منا يومنا شابير ga watan Ramadan hijira 1444 shi daga watan 4 muna na cikin suratul baqara aya ta 222 zuwa 223 wacce muka karanta jiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيط suna tambayanka dangane ga al'ada na mata ko jinin ko inda jinin yake fita ko lokacin da jinin yake fita ulhuwa azan ka ce cuta ne ka a tazilin nifa'a don haka ku nisanci mu'amala aure da mata fil mahidi a wajen al'ada din wala taqrabuhunna kada ku kusance su kusanciwa irin ta mu'amala aure hatta ya tahurna har sai jinin ya dauke kai za ta taharna idan sun yi wanka bayan ɗaukewa jinin fa'atuhunna min haythu Ku je mutu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirin yana son kuma masu tsarki nisa'ukum harsun lakum matanku gonaki ne a gare ku fa'atu harkakum an nashitum ku je ma gonakinku ta yadda kuka ga dama ta inda Allah ya halatta muku a lokacin da Allah ya halatta muku wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da aikin kirki don amfanin kanku ko ku gabatar da wasanni kafin mu'amalarku da iyalanku wattaqullah ji tsoron Allah fa wa alamu ku sani annakum cewa lalle ku mulaquhu masu haduwa da Allah ne ranar alkiyama ya muku sakamako abin da kuka aikata ko sharri ko alheri wa bashirul mu'minin kai bishara ga masu imani mun ce wannan aya kallo na biyu da zamu mata shine bin ɗaiɗaikun kalmomin da ta kunsa mun ji dai yasalunaka yana cikin tambayoyi da sahabbai suka wa annabi alaihi salatu wassalam wanda jiya mun yi bayani tun daga yasalunaka anil ajillati adillati yasalunaka ma za yunfiqun yasalunaka anil shahril haram yasalunaka anil khamr wal maisir يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيط wannan shine na bakwai almahid asalin kalman daga hada ne yahidu bi ana tsayalan yana nufin kwarara da zuba ana cewa hadal wadi ko hada sayu idan wato cikowa ko dam ya fashe yana kwarara sai a ce hadal wadi ma'ana wannan kwarin ya cika yana farara ko wannan cikowar ko wannan kududdukin ko wannan dam din ya fashe yana tsiyaya ko yana farara ko yana zuba zaka daga nan kalmar ta fara ana cewa hada sailu idan tala idan yana farara ko a ce hadatul mar'atu idan ta fara al'ada wannan al'ada yana da sunaye guda shida a harshen larabci ana cewa haidu ana cewa damsu ana cewa iraq ana cewa dahik ana cewa ikbar ana cewa isar wannan sunayensa ne a harshen larabci da ake nufi shine wani jini ne kamar yadda mai akarabul masalik yake cewa alhaidu Damul, au Sufratun, au kuduratun خرج بنفسه من قبل من man tahmilu adatan abin da ake kira al'ada wani jini ne ko kuma wani sufura ne sufura shine alaman wani fatsi-fatsi ko alaman hanta-hanta au kuduratin wato sufura wani alaman fatsi-fatsin jini ko kuduratin ko wani hanta-hanta ko tsaki-tsaki haka kharaja bi nafsihi wanda ya fito da kansa ba jawo shi aka yi ba ba wani dalili ne ya ya fito ba haka kawai ya fito saboda jima ne ɗabi'iyya min kubuli ta gaban man ta hamilu adatan wacce za ta iya ɗaukan ciki a al'ada wannan shine ta'arifin da mai akarabul masalik ya ba ma wato shi jinin al'ada wannan jini na al'ada wasu malamai sun masa tarifi da cewa huwa jamul aswad wani jini ne baki khasir mai kauri alkarihin ra'iha wanda yake da wari-wari Allah ya jari min almar'at wanda ke fitowa daga gaban mace min mawdu'in makhsus daga wani guri ke bantacce fi auqatin maksusa a wasu lokuta ke bantattu wannan shine wani tarihi da aka irin jina nan da mata suke yi jina ne kala uku akwai gamul haibi shine jinin al'ada akwai damul nifasi shine jinin biki ko jinin haihuwa akwai damul istihada shine jinin ciwo ko larura ko kuma wani abu daban to me hikimar fara wannan jini me sa da can muna yara mun ji ana faɗa wata tatsuniya a cewa lokacin da annabi adam alaihi salatu wassalam shi da hawa'u suka ci bishiya to ita hawa'u da nata ya shige sai juye ya koma mata al'ada shi kuma annabi adam sai mala'ika ya tarar ya kama makoshinsa ya shaƙe shi sai zama bai haɗiye ba da shi yasa wannan wai kullutin nauya wato biyu ya fito mana ni za ga mata ba sa wannan kullutin mu muke yi da wannan gaskiya labari mai kawai ta zo mu ji ta ne kullu ya girma kaka ne magana ta gaskiya shine annabi alaihi salatu wassalam ya ce ha inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam hadisin bukhari da muslim yace wannan wani al'amari ne wanda Allah ya rubuta wa mata 'yan adam haka Allah ya dace su ba larura bane ba ciwo bane wani tsari ne da Allah ta'ala yayi domin a gane mai ciki a gane mai shayarwa a gane mara ciki mara shayarwa shi sa mafi yawa idan mace tana da ciki ko tana shayarwa ba ta al'ada su da alama al'ada shine ba ciki ba shayarwa in kuma ba ga al'ada ba to alama ko akwai ciki ko kuma ana shayarwa galiba. Hmm. dan wasu matan suka zo da nasu al'ada ya saba wa hankali hmm. ko ya saba abin da aka sani sananne hmm. ko al'adar da aka saba da ita shi wannan jini yana da kunce-kuncen yadda ake gane fuskantowarsa da kuma yadda ake gane ɗaukewarsa wasu malamai sun ce mace tana fara al'ada daga shekara tara da aka suka yanke hukuncin cewa duk wani jini zai fito mace ƙasa da shekara tara wannan ba za a ɗauke shi a matsayin jini na al'ada wata kuma sai ta shekara goma sha ɗaya take farawa wata sai ta shekara goma sha biyu take farawa wata har zuwa sha uku wata ma har sha hudu kai wata ma har sai ta kai shekara goma sha tara ba ta fara ba saboda ainihin irin sinadari da ƙwayayen da suke da rauni irin nata sannan jinin na yakan zo mace duk bayan kwana da takwas. duk bayan kwana 28 sai jini ya zo duk bayan kwana 28 sai jini ya zo wata haka al'ada su take tafiya wata kuma duk bayan kwana 30 sai jini ya zo duk bayan kwana 30 sai jini ya zo wata duk bayan kwana 37 sai jini ya zo duk bayan kwana 37 sai jini ya zo yawan sa yakan tsaya mafi yawa kwana biyar ko shida ko bakwai kaga wasu yawan mata ba sa yin kasa da uku ba kuma sa wuce bakwai mafi yawa in ka tara mata dubu ka tambaye su kaɗan ne za su ce maka suna yin ƙasa da kwana uku kaɗan ne kuma za su ce maka suna yin sama da kwana bakwai suna ka kenan mafi yawanta daga kwana uku ne zuwa wato kwana shida kwana bakwai kwana biyar kwana shida kwana bakwai wasu kuma duk bayan kwana ishirin da ɗaya al'adar yake zuwa musu wasu kuma al'adar ta kan ɗauke har wata ɗaya ba su gani ba wata wata biyu ba su gani ba wata wata uku ba ta gani ba to sai ta fara tsoro ko ta samu ciki ne idan mace tana da aure ta ga wata ɗaya al'ada bai zo ba wata biyu al'ada bai zo ba wata uku al'ada bai zo ba sai ta fara tunanin ko ta ɗau ciki in kuma ba ta da aure ko ba mai kamun kai ba ce ita ma da wata ɗaya wata biyu ta gani wasu ga ta fara tsorata cewa a yawon barikinta ko ta samu ciki amma akwai dalilai da suke sawa jinin ya ɗauke ba ciki bane kuma ba wani abu bane akwai rashin lafiya wata rashin lafiya ta kan sa jinin ya dauke kawai ba ta da lafiya sai jinin ya dauke wata kuma in ta bada gudunmawa jini a wani lokuta aka ta bada gudunmawa jini aka ɗiba to sai ga al'adar ta kuma ta ki zuwa ta yi jinkiri wata kuma an ta sha maganin tazara na haihuwa sai ka ga sakamakon shan maganin nan sai jinin ya dauke. wata kuma za ku ga maganin hawan jini in tana da hawan jini in tana shan maganin hawan jini sai ga jinin al'ada ta yana da daukewa sannan wata ta sha maganin ciwon shuga in tana da shuga in ta sha wannan maganin sai ga al'adar ta tana wasa ko tana da daukewa ko ma ta dauke ko an yi hatsari ta samu wata larura sai kawai jini ya dauke gaba daya ko kuma mace tana da karancin jini sai ki zuwa gaba daya ko kuma an shiga damuwa ma wata rama ta shiga damuwa mai tsanani sai ka ga jinin ya ɗauke. ko kuma tsoro da fargaba ko a wata irin mutuwa da za ta riki zuciyarta kamar babanta ko mijinta ko ɗanta sai ka bi kawai al'ada ta ɗauke sannan al'ada tana iya ɗaukewa ba tare da ciki ba ba tare da goyo ba saboda irin waɗannan matsalolin da mata suke gamuwa da su to menene mafi karancin jinin al'ada ko mafi yawansa wannan magana duk haji ne don babu nasti karara kamar da shekul islam ya ce da imamun nauyi da makamantansu babu nassi karara da ya zo ya yanke cewa ga mafi karancin jinin al'ada ko ga mafi yawansa da haka akwai maganganu sama da bakwai wasu ma sukan kai su har goma sha har talatin ma akan iyakance mafi karancinsa da mafi yawansa amma mazhabin malik ya ɗauka cewa duf'a mafi karancin jinin al'ada shine dubu ɗaya ɗis wata iya al'adarta ta gama kenan duk wata an ta yi shikenan ita wanka irin sai za ka dace ai ba ta al'ada wata ɗistin ko ba jini ba ne ɗistin na kudura ne wata ɗistin na sufura ne wata ɗistin na jini ne da ta yi wannan shi kenan sai wani watan kuma za ka wannan ce za ka ga kusan kullum tana cikin sallah iya kwana ɗayan nan ne ko lokaci ɗayan nan da in ya zuba sai wanka shi kenan mafi yawancinsa kuma shine kwana goma sha biyar wannan shine maza ba imam malik wacce mafi karancin sa kwana daya wacce mafi karancin kwana uku wacce mafi karancin sa kawai abin mata dai akan al'adar al'adar mata tana bambanta saboda irin cimakarsu da irin jikinsu da irin yanayin zafi da yanayin sanyi da yanayin bazara da jin daɗi da yunwa da ƙoshi da zaman lafiya shi za ka ga wasu kamar broilers sun ƙoshi sosai wasu wanda sun bushe ba ma kamar ƙadangaru ko abin nan ba ta yi ko gumi ba sa yi da na jini ya zo yana ka yanayin ci maka da yanayin jin daɗi ko yanayin wahala ko kuma yanayin ƙasa ko yanayin gari duk yakan iya canza wa mace al'ada Ya samu za ka ɗauko hukuncin mace ɗaya ka yi wa ragowar matan duniya hukunci da shi ba sai dai ka yi hukunci akan galibi galibi galibin nan ko ba zai yi ba ko kowace ƙasa sai ta tara matan ƙasar in muna son mu gane galibin matan da a suke al'ada sai a buga fom na buga fom sai a je makarantun islamiyya sai da suke da mata ɗari ɗari biyu ɗari uku sai a ba su cike ba kuna ko ce ta sa al'adar nawa ne sai muka buga fom dubu goma ko dubu biyar sai da form ɗin nan ya fito mata suka ciccike sai muka ga cewa waɗanda suka sa kwana shida su ne kaso saba'in cikin ɗari ya za mu ce al'adar mafi yawan mutanen gwamnati sai mu ce mai kwana shida ko kuma da muka bada kwamfin nan mata suka cike, tun da dai na mazan da suke ta bayanin nan suke ta sabani ba kuma yin al'adar kaga to dole su yi saɓani da yawa dole dai sai an shigo da mata cikin lamarin dole mata sai sun yi bayani dole sai an duba al'ada sai an tambayi matan sai an duba mafi rinjaye sai an duba yanayi sai an duba guri sai wata kuma al'adarta ba ta da al'ada fa daya da sanyi a kwanakin da take daban da zafi kwanakin da take daban in tana cikin jin daɗi kwanakin da take daban in ba ta cikin jin yi za ku je wata ta shiga wala ta ce jinin ta ya ɓarki, ma'ana wahalar ta ƙara yawan kwanakin jinin ko kuma ta rage ko wani watan ta kwana kaza wani watan ya canza ya karu wani gurin shi sa malamai suka kasa matan kashi uku suka ce akwai mubtada'a mubtada'a wacce ba ta fara ba yanzu za ta fara wannan jinin da ta shi ne na farko to sai a ce ta fara ta fara da kwana uku to sai a ce wannan kwana ukun da kika a watan ki na farko da kika fara al'ada shine al'ada ki domin ya nuna haka in wani watan ya zo ya ci gaba da uku uku uku uku shikenan ya zama al'adar ta kwana uku ne to fa zai iya karuwa kuma zai iya raguwa zai iya kuma canza lokaci wata tana yi a farkon wata sai koma tsakiyar wata a wani lokacin wata tana a ake wata ko koma karshen wata da lokacin wata tana yin biyar a wani lokacin sai ya dawo ƙasa da haka wani lokacin sai ya ƙaru fiye da haka sai ka wannan waɗanda suke yawan tambayar mata ba wai kai ka karanta littafi ba a'a ka yi tambaya ka kuma ji halin da matan suke ciki sai ya fi taimaka maka bayan ka karanta na littafi fiye da ka dogara da na littafin domin na littafin suna bayani ne akan su ma malamai al'adun garinsu da irin matan da na zamanin domin duk dai mata aka tambaya suke wannan bayani so da haka shi yasa hukunci yake bambanta sabanin kuma yayi yawa haka samu waɗannan akawai da yawa so da haka wasu matan za ka ga mafi eh, kwanakinsu yakan zama haka ƙasa da haka ko sama da haka don haka shi sa imam mali a gurin ya masa iyaka da kwana goma sha biyar amma kuma wasu malaman sun ce sun ga wasu matan suna yin fiye da kwana goma sha biyar akwai mai sha bakwai kuma al'adar ta ce aka sha bakwai bakwai to kaga an iyakance ta da sha biyar kaga ainihin wannan kwana biyu kuma na al'ada ne jinin ne ba canzawa ya ba ba ɗaukewa ya ba amma a mazhabin malik da an yi sha biyar ta ce kawai abin da ya ƙara a kan kwana sha biyar din nan ba al'ada ba ne a yi wanka a ci gaba da sallah ci gaba da tawafi a ci gaba da mu'amala aure a ci gaba da ɗaukar ƙur'ani, da sauran abubuwan da aka hana mace ta yi tana cin jinin al'ada to wannan matsaloli ne na sabani shi yasa wato malamai suka ce babu iyaka ga mafi karancin haida babu iyaka ga mafi yawansa in ana son a tantance mafi karancinsa ko mafi yawansa sai dai a wa mata interview a tara su a yi musu tambayoyi a ji mata in ana da mata dubu a tambayi ɗari biyar ko ɗari bakwai ko ɗari takwas abinda wasu suka ba da bayani ko a tambayi wata ke da ƙawayenki da kuke yanki kaza kwana nawa kuke yi to dan nan duk za a iya gano abinda mata suka fi a mafi karanci ko abinda suka fi a mafi yawa da muka samu waɗannan fom da muka rubawa wa mata dubu goma ko dubu biyar sai result din ya fito cewa wasu daga da suka ce ai mu kwana ɗaya ɗaya sai masu kwana ɗaya suka yawa kaga za mu ce kenan mafi karanci ba su rubuta ƙasa da kwana ɗaya ba Dutu rubuta sama da kwana shida ba da aka ce mu ce galibin al'adar matan zamaninmu a irin yankinmu na madaidaicin zafi da sanyi wanda wata ran zafi yakan hau zuwa arba'in da biyar ko hamsin ma in ya sauko ƙasa yakan zo kaza to a wannan yanayin da kuma yanayin mu na cewa mun fi cin masara da shinkafa da gero da dawa da wake da gero kamar yanzu da azumin nan an fi cin gero da da wake saboda kunu da kosai kunu da kosai kaga kenan an fi cin waɗannan cimakar su su ma cimakar suna iya yin tasiri wajen al'ada da makamantansu ko ana cikin damuwa ko ana cikin kunci ko ana bazara ko ana damuna ko ana rani ko kuma ana cikin yanayin tsoro ko cikin yanayin zaman lafiya duka waɗannan yana iya caccanzawa to haka nan abin da ya shafi alamomin da za a gane daga cikin haida yakan nuna alamar balaga ne cikin alamomin da ake gane mace ta isa mace akwai alaman wato zuwan jinin al'ada akwai isuwa shekara goma sha biyar da kuma canzawan halitta da tsare-tsaren gashi a wasu gurare da malamai suka yi bayani haka nan ana gane alamar wato a ɗaukewar jini au ɗaukewar jini ana gane alamar ta da bushewa shi ake kira jufu wato kawai mace sai ta ji ta ɗauki audugar da take amfani da ita ko wacce ta sa ta ga alamar ta bushe jini ya daina ɗiga ta wannan alama ce ta cewa ta samu tsarki in wannan shi al'adar ta ba sai ta jira bai za ba idan kuma wacce bayan ya ɗauke ne kuma sai ta ga alamar bayan wannan fatsu fatsun sai kuma ta ga alamar wato hanta hantar nan ko ruwan nan fari kamar kumfa kumfa ya biyo baya ta sai ta jira shi in kuma wacce alamar tsarkinta ta farko ta ce jiku to sai ta amfani da jiku sai ta je ta sai wanka ta sallah in kuma wacce take alƙasatu baida ne bayan zuwan jukuf sai kuma ta jira a zuwan alƙasatu baida mutuƙar lokacin sallah ba zai fita ba wata kuma alamar guda biyu ne suke zama alamar wata kuma ɗaya daga ciki ne shine alamar tsarkinta haka al'ada ta nuna da kuma sannan akwai wani abu da yake zuwa mata sunansa sufura da kudura sufura da kudura wasu alamomi ne kuma da suke zo wa mata daga cikinsu akwai shi alamar fatsi da kuma alamar hanta-hanta ko tsaki-tsaki na jini da ke zo wa mata wannan yakan zo a halin uku yakan zo kafin a fara jinin al'ada wata ran yakan zo ana tsaka jinin al'ada wata ran yakan zo bayan an gama jinin al'ada ma an yi wanka sai a gaishi to wani ana masa hukunci in ya zo a tsakiyar jinin al'ada shi ma ana masa hukuncin shi ma yanki ne ko shi ma jinin al'ada ne haka in ya zo kafin jinin al'adan kuma sai jinin al'adan ya biyo bayan sa nan take to sai musu hukunci cewa jinin al'adan ne ko kuma jinin al'adan yana daukewa sai ya biyo bayan suka zama tare a manna suke to wannan da za a masa hukunci amma an samu ga abin da rata ko an samu gaba wato gaba an samu lokaci abin nan mai tsawo to sai a ɗauka cewa wannan kunna la na uddu kudra wa sukra ba da tsuhuri shay'an kamar yadda waccan baiwa Allah ta faɗa cewa ba ma kirga sufura da kudura bayan mun yi sarki in ya fito ba ma masa hukuncin cewa wani jirin al'ada ne ya da za mu je na yin ibada ko ko mu je mu sake yin sallah Wasannan akwai abubuwa da yawa da jinin al'ada yake hana mace ko ya ta yi ko kuma hukuncin ta yake tabawa wasu an yi ittifaqi akan su dukkan malamai idan mace tana al'ada ba za ta yi su ba wasu kuma an yi saɓani wasu sun ce a iya wasu sun ce ba za a iya yi ba wasu kuma an yi ittifaki ya halatta ta yi babu saɓani kenan matsalolin guda uku ne matsalolin da aka yi ittifaki mace ba za ta yi ba in tana jinin al'ada ko ba za a yi mace ban tana jinin al'ada wani ya shafi ibada wani ya shafi mu'amala wani ya shafi zamantakewa wani kuma an yi ittifaki cewa wannan ya halatta ba malamin da ya haramta wani kuma an yi saɓani wasu malaman su sa shi cikin abin da ya halatta wasu wata cikin abin da ya haramta su ne wanda za mu ji yanzu na farko da aka yi shi ne sallah mace tana tsakar jinin al'ada ba za ta yi sallah ba ko sallan nan ta farilla ce ko ta nafila ce sallan nan ta idi ce ko sallan nan ta istikhara ce ko salatul haja ne ko nafila ce ko sallar duha ne ko shafi'i da wuturi. dukkan salloli baki ɗaya faradan wa nafilat da qada'i da makamantansu babu sallar da za ta in ma ta aikata sallah a lokacin ta aikata haramun saboda an hana mace ta yi sallah tana cikin jinin al'ada farilla da nafila amma sai mace tana tsakar sallah sai jini ya fara zubowa nan sallah ta lalace zuwan jinin da shi ake hukunci tana tsakar sallah sai ta jini ya zubo to sallah ta ɓaci ko ba za ta raba wannan sallah ba za ka alama ɗaukewarsa da alama zuwarsa wani jinin yakan ɗauke kafin rana ta faɗi idan jini ya ɗauke mace kafin rana ta faɗi da adadin da za a iya riskan raka'a biyar a lokacin zaman gida to kenan ta yi wanka sai ta yi azahar sai ta yi la'asar domin ta samu azahar da raka'a hudu ta samu la'asar da raka'a ɗaya idan lokacin tafiya ne kuma idan jini ya ɗauke mata kafin rana ta faɗi da raka'a uku kaga ta samu biyu azahar kuma ta samu ɗaya la'asar sai ta rama biyu amma idan lokacin da jini ya ɗauke masa lokaci ta ake san mutum ya san lokacin sallah da shigarsa da fitarsa domin kunce-kunce suna ginuwa akan shigarsa suna ginuwa akan fitarsa saboda idan kuma ya rage cewa jini ya ɗauke masa sai zama saura raka'a ɗaya rana ta faɗi kaga kenan bata samu azhar ba kenan la'asar kawai za ta yi ko kuma saura wato rana ta fito kaga sai zama kenan ko alfijir kai ya fito kaga shi kenan ba za ta yi eh, isha ba a magariba ba sai ta isha kawai kamar saura raka'a biyar alfijir ya keto jini ya dauke masa. Kun dan wanka tunda har yanzu akwai sauran lokacin magariba da isha kun ga sai ta fara yin magariba raka'a uku sai ta yi in sha a ɗaya. raguwar uku kuma sai ta yi su a wajen lokaci ta samu ɗaya a lokaci ta samu uku a wajen lokaci ba ana nufin wai ta isha ɗaya ba a'a ɗaya ce a lokaci uku kuma ta ƙara ta a wajen lokaci a lokacin da mace ya kamata ta dinga duba jininta shine lokacin da za ta kwanta da kuma lokacin da za ta sallah asuba dan daga ko ya dauke in ya ɗauke kaga za ta yi sallah kenan ta magariba da isha in kuma ya ɗauke kafin alfiji da ke su kaga ya nuna kenan za ta yi azumin wato wannan rana tun da jini ya ɗauke masa kafin alfiji da ke su sabanin jinin bai ɗauke ba sai da alfiji da ke to ba ta da azumin wannan rana ko ba za ta yi niyyarsa ba sannan na biyu ba za ta yi azumi ba shi ma azumin na farilla da na nafila ko na ramuwa ko na asabar abin da na alhamis da litinin ko na sha uku sha sha biyar ko na annabu dawo ko na sittan shawar ne ko na ashura ko na tasu'a ko na rana arfa duka dai azumi faradan wa nafilan ba za ta yi shi tana cikin wato jinin al'ada ba haka nan kuma da za ta dau azumi ta dau azumi sai jini ya zo mata to wannan azumin ya lalace ko da ku saura minti daya ko rabin minti ko sakan biyar ko takan ɗaya ne ma rana ta faɗi sai jini ya zo mata to wannan azumin ya lalace sai ta rama shi bayan sallah haka nan kuma da za a ce saura minti ɗaya ko saura sakan ɗaya alfijir ya keto jinin ta ya ɗauke to za ta ɗauki azumi sai ta wanka daga baya kenan za a iya ɗaukan azumi ba tare da an yi wankan al'ada ba sai an ɗau azumin daga baya wato a yi wankan. sana'a abu na uku shine ɗawafi mace ba za ta yi tsawafi ba ko na farilla ko na nafila tana tsakar jinin al'ada saboda hadisin na Aisha da Annabi alaihi salatu wasallam yake mata if'ali ma yaf'al al-hajj ghayra annaki la tatufi bil baiti hatta tadhuri Annabi alaihi salatu wasallam yake mana na Aisha lokacin da jinin al'ada ya zo mata a wajen miƙaci sai ta fashe da kuka sai ce kin yi al'ada ne tace eh yace wannan wani abu ne da Allah ya dora shi akan mata 'yan adam saboda haka ki niyya ki ki samu tsinzugu ki yi ki ci gaba da aikin hajjin ki amma kan ki dawa ki da dakin Allah sai kin samu tsarki ashe kenan ana akwai hukunce hukunce guda hudu hukunci na farko mace za ta iya aikin hajjin ta komai da komai na aikin hajji tana jinin al'ada banda abu ɗaya ta shine ne shine yanzu misali sai ka dau mace ka kuka tafi aikin hajji sai da aka gama dawafi kaf za ta fara ta ayi sai jinin al'ada ya zo kaga ta tsallake ta tsallake ko suna ka zai ta shiga mana tawafinta ta je ta sai sauran komai ta arfa munzalifa mina duk sauran abubuwan duk ba sa bukatar sai an yi su da da tsarki dawafi ne kadai yake da wannan wato sharafin wasu ka raba su ayi amma dai ba kauli ne mai karfi ba tunda dawafi kawai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba haka nan kuma kun tafi da matakka kuna zuwa miƙa sai jinin al'ada ya zo mata za ku yi umara ko a wannan satin wata bugo ta tambaye ni ta ce malam ga ma'amin kaci al'ada ya zo mu ta ce to kimiyya kimiyya umara ki tafi masaukin ki zaman kin an zo maka sai kin bari jini ya dauke sai ki zo ki dawa ki sa a yi ki gutsire gashin ki shikenan sai ki kawai ki wuce hotel ɗin ki zaman ki a ɗakin ki ki ta ki ta addu'a ki ta istighfari ki ta salatin annabi ki ta hailala amma ba ki shiga ɗakin Allah ba sai kin samu tsarki sai ki wanka niyyar ki tana nan ta umara ki tana nan ba sai kin je wani mai ki kin sake ɗauko wata ba ko sai ki wuce ki je ki yi ci gaba da abin nan ɗinki to haka nan tawaful wada tunda shi umara ba a masa tawaful wada ya aiko aikin haji ake ma tawaful wada to mace ta gama aikin hajjin ta kaf za a taho za a ji a tawaful wada a taho gida sai jinin al'ada ya zo mata shikenan tawaful wada ya faɗi kamar yadda ya faru ga ɗaya daga cikin maza annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce sai dai an yi sauki ga ana so mutum ya zama karshen abin da ka je kafin ka bar maka Shi ne ɗakin Allah ta je ta ɗawa bangon kwana sai dai an yi sauƙi ga matar da jinin al'ada ya zo mata ita za ta iya fita ba tare da ta yi wannan ɗawafin wato ban kwana din ba sannan abu na hudu shine saduwa mutum zai sadu da iyalansa tana cikin jinin al'ada ba a wajen al'ada ɗin. in ya ka ya ce ta wannan doka wala ta karabu na hatta ya tsahurna ya karya wannan doka wannan abin zai iya faruwa kuma ta fuskoci guda hudu ko biyar zai iya faruwa mutum ya yi da ganganci ma'ana ya sani Allah ya hana matarsa ta sani Allah ya hana sai su keta dokar da gangan wannan shine mafi girman laifi da za su yi a tsaka a wannan gurin na biyu kuma ya manta ko ta ta manta tana al'ada sai da suka yi mu'amala kuma sai ta tuno to kaga wannan shi kuma yana cin babu mantuwa ko kuma kuskure akai ta ɗauka al'adanta sai karfe kaza zai zo ashe ya riga ya zo bata duba ba su da sai sun yi ma'amala sai kuma aka ga a jinin ya zo to shi ma wannan zai iya zama a cikin babin shi kuma kuskure zai kuma iya zama a babin jahilci shi bai sani ba irin waɗanda suke ba sa zuwa makaranta ba sa tambayar malamai haka kawai suke rayuwa musulmi bai san hukunci ita ma ba su hukunci ba jahilci ne ke dukan jahilci duhu kan duhu da aka sai bayan sun yi kuma sai aka tambaya aka ce ai ba a yi ai ban san ba a yi ba kaga wannan shi kuma yana cikin babin jahilci ko kuma wani ne ya zo ya tilasta shi kan sai ya yi hakan ana al'adar shi wani ya ci babin ikirahi kenan saduwa za ta yi zama imma a babin ikirahi ko a babin jahilci ko a babin kafa ko a babin nisiyar ko kuma a babin amji ta ammul kenan a babi ɗaya shine ne muni na shi shine babin ganganci amma waɗancan gaba ɗaya mutum zai iya neman gafara Allah wato amma wancan shi ne aka yi bayan ka nemi gafara Allah ma sai kai kafara a wata mazhabar wanda Sheikh Albani ya ce adabu zifaf ya kawo wannan cewa mutum zai yi fitar da kafara ta hanyar bayar da dinari guda yanzu dinari ya kai dubu tamanin wato kenan wanda ya danganta ya ji wa matarsa tana al'ada sai bayar da dubu tamanin kafara na'am sai kuma yace auni su dinar to anan ne iskali ya zo dinar auni su dinar in zabi aka baka ai kaga ba wanda zai dauki dinar ga nisfu dinar sai malamin suka ce me yake nufi da audin audin ne shaki ne audin tanwi'i ne ko li takhayyur ne wasu ka ce idan wannan kamar wato hukuncin ne aka raba shi biyu idan a farkon al'ada ne mutum ya yi hakan to sai ya bayar da dinari guda domin a farkon al'ada bai kamata a ce an yi nisan da har za a zo a yi wannan ba idan ku a ƙarshen al'adar ne to sai ya bada dinar wasu a mawadaci ne ya da dinar mara ne ya da nisfu dinar wanda da akwai tafsirin ka koma adabul zifaf za ka ga abin da ya kawo na abu na biyar ko na biyar shine shika ba a sakin mace tana cikin jinin al'ada wanda yana cikin tabar gazar da bahaushe yake da bafulatani duk mafi yawan matan da ake suke al'ada ake sakin su saboda yadda ake shirya aure shi ma saki haka ake shirya shi in za ka rabu da mace sai ka tsara rabuwar yadda in za ka aure ta sai ka tsara auren ta haka rabuwa ba cikin fushi ake rabuwa ba a a shiryawa za ta a zaman nan ba zai yi ba an yi sulhu an yi masala'a duk an yi da za a daidaita ki daidaituwa manya sun zo sun yi sulhu ka ɗauki matakan da duk Allah ya faɗa ɗin alƙur'ani duk abin bai yi ba to shikenan sai a duba lokacin da ya kamata a yi sakin da kuma adadin sakin kenan tasirin adadi cewa adadi ka a wuce ɗaya sannan ka a yi saki saki yakan zo a hali goma hudu ana kiransu bida sakin bida hudu biyu ana su sakin sunna kudu kuma ba sakin sunna bane ba bid'a bane dan matan ba sa yin al'ada sakin bid'a ka saki mace tana tsakar jinin al'ada ka keta dokar Allah ka tsabawa Allah da yake wa ahsul idda to da wannan jinin da ta sake ta tana ciki kaga ai ba za ta kirga da shi a cikin littafin jinanan da zake guda uku ba yanzu ka tsawaita mata inda makon jini da ya uku ya koma nawa ya koma hudu wannan da ka sake ta a ciki baya ciki abin da za ta lissafa sai ta yi uku a bayan kaga ka tsawaita mata lokaci ya zama wata a jini hudu haka nan idan kuma saki na biyu na bid'a da ba a so mutum ya yi shine mutum ya saki mace bayan sun yi mu'amala aure kuma ya ce ya sake ta domin kun yi mu'amala aure bayan ta yi tsarki kuka yi mu'amala aure kace ka sake ta to ita matar yanzu tana cikin rudu rudun shine ta samu ciki ko ba ta samu ciki ba idan ta samu ciki a wannan mu'amala kaga za ta fuskanci idda ne da me da saki da da ciki da haihuwa sannan kuma idan ba ta samu wato ciki ba kaga za ta fuskanci idda ne da jina ne in ko ba ta yin jinin da watanni to kaga rudin da ka sa ta a wannan lokacin shine ya sabbaba maka ka fada cikin bid'a ita ce bid'a ta biyu bid'a ta uku sakin mace saki uku gaba daya duk wanda yau mace saki uku gaba daya sai yayi nadama sai ta jabu goya akrama kallah wallahi dai eh, kau mata ta ce ta ba rai ni kuma na fusata kuma ta ce ma kwalata ta ce in ka ci kaɗan alar kai kai dan halal ne ka sake ni ni kuma sai na nuna masa na ka dan halal kaga sai na sake ta sai tace ai uku take so gaba da ni kuma yana ba ta uku yanzu ta fashe da kuka ni ma na fashe da kuka na yi nadama ta yi nadama a kara ya za a yi to ya za a yi kuwa ai da shafi'iyya da hambaliya da hanafiya da malikiya sun tafi a kan cewa duk wanda yawa matarsa saki uku a kalma ɗaya ukun ne a cikin sahabbai aka ce na Umar da 'yan majalisarsa ga baki ɗaya ta zartarwa sai ce ba wata mazhabar wai ya ji wata ba. ce to ai kai a malikiya cikin sai ce na fita na koma wacce ka ji son da son zuciya da aka shi yasa in ba kai ba ka huta don ka ba matar ka saki daya in an daidaita ka ga akwai ragowar biyu amma ka ba da ukun gaba daya ka kawo matsala to saboda haka shi yasa wannan aka kira shi bid'a sakin mace wato guda uku a kalma ta sannan aka sakin mace tana cikin jinin haihuwa shi ma daidai yake da jinin al'ada din shi ba mutum ya kai aikata bid'a waɗannan su da bid'o'in saki guda nawa guda hudu na daya sakin mace tana tsakar jinin al'ada na biyu sakin mace bayan ta yi tsarki an yi mu'amala aure da ta sake ta na uku take mace take uku lokaci guda a kalma daya na hudu take mace tana tsakar jinin biki waɗannan ka rike su su ake kira sakin bid'a wanda ya wannan sakin komai ilimin sa yayi bid'a zaka zaka saki mace kace to in kin gama jinin al'ada ki kin yi tsarki ki sanar da ni kafin lokacin an shirya mai hankali ce ita kai ma mai hankali ne su ko abin ya zo karshe sai ka rike kai ma ka rike kowa ya ta fushinsa har sai ta gaba ta yi tsarkin ta fara sallah ta ce to na shirya ba ka ce za ka sake da ba to nasa lokaci ya yi ke da baki huce ba ta ce ya zan huce kai ma baka huce ba to ka ga an za a daidaita ka ga akalla ba da lokacin da aka yi zai iya ba da dama in akwai damar sulhu a yi sulhu to amma amma duk da haka akwai su hali guda uku da in ka saki mace tana cikin jinin al'ada ba kai laifi ba ga amfanin karatu ke a hali uku in ka saki mace tana tsakar jinin al'ada ba kai laifi ba na ɗaya idan kul'i za yi kul'i da ba ta ne musu kurce mai gida ni ba na gaji da kai ba ma na son ganin ka jin ka ma ba na son yi yau nawa ka bani nema da za mu aure dubu ma hamsin fa ka bayar ta karkace ba ni a kawo maka taransu a ɗin hamsin ɗinka ko kuma gwa hamsin ɗinka ba ka shi dawo cash ko ta ma transfer ta ce gashi na na baka abin ka ka sake ni to wannan kurgi ne ta ga kurgi ba sai ka tambaye ta a wani hali take ba su da take son rabuwa shi yasa matar da za ta yi kurki da ta zo ta tambaye annabi alaihi salatu wasallam ai bai tambaye ta kana al'ada ko ba ta yi ba ko sun ce ya rasulullah ba na son wato kafirci a cikin musulunci mijina ba na tuka a halinsa da addininsa kaka duk wata irin kiyayya ita da kanta tace mijin yana da hali mai kyau yana riko da addini amma ba ta so ka ɗauka don kana ustaz su amso ka akara maka wata sai ka ga wani ne wannan kan kamar wato shekarar kuciya sai da shi ya birge ta kai din mai addini zai gaba kai take so wannan mai kai da shekar kuciya din nan ya tara gashi kamar shekar kuciya shi take so ba yadda za yi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaki mayar masa da gonarsa da kika karba tace eh ce to karbi gonarka ka wato ainihin sake ta saki na biyu da an kayi shakin al'ada ba kai laifi ba an daura auren kenan yanzu kawai shi kenan sai ka fasa ko kai ka fasa sai dai ce kawai zai yi saki shine idza nakahtumul mu'minati thumma qallabtumuhunna min qabl an tamassuhunna fa ma lakum alayhinna min iddatin ta'tuduna kin da ba ba idda ina magana kuma jini ko rashin jini ba magana tunda ba idda za ta ba yanzu nan ka aure ta kafin ta tare ka ta to nan ko tana jini babu wani abu domin ainihin ba za ta yi idda ba idda kuma kaga dama saboda idda ne aka kiyaye jinin sannan mace ce kuma tana da ciki kuma tana al'ada ana samu likitoci dai sun ce babu amma kuma ba komai za a ce babu ba sai dai a ce nadiran ana samu hmm. yawa nadiran za ga wata mace ta gaya maka tana yin ciki tare da cikin kuma jinin al'ada yana fita wasu ce a wai gefen mahaifarta ne ya dan karkace ko ya dan fashe ko ya dan tsage ko ya dan buɗe ko ya dan harɗe ko ya dan yi kaza a je a haka dai jini ne dai fito kuna al'ada ne ko ba na al'ada ba ne? wannan dai yana faruwa ga wasu mata saboda in tana yin wannan jinin tunda ba da shi za ta fuskanci idda ba da haihuwa za ta fuskanci idda to dan ka sake ta tana cikin wannan jinin ba za a ce kai sakin bid'a ba kenan a hali uku za a iya sakin mace kana cikin jinin al'ada wa yake na'am ai eh, kulli to ya rike da wasu ya rike na biyu idan aka aure mata tare ba za a yi saki ba sai an duba ko tana al'ada ko ba ta ba na uku idan tana ciki kuma aka yi cewa jini yana zubo mata ko ba al'ada ne ko ba al'ada ba ne su zai fuka sun kira shi al'ada likitoci sun kira shi ba al'ada ba wannan ya rage nasu amma mu dai gurin mu jini ne ya fito ko to wannan shine halaye uku da za a iya samun mace a wannan lokacin sannan sai kuma shiga masallaci mace tana jinin al'ada za ta iya shigowa masallaci kuma ta zauna wannan yawan tambayar yakan zo daga malaman islamiyya wata matar ustaziya ce tana koyarwa a makaranta kuma makaranta a cikin masallaci ne wasu kuma mata ne ake koya musu alkur'ani da hadisi da fiqh da addini a cikin masallaci su da a lokacin al'ada sai ka gansu a waje sun taru na magana ta ce an ce ba a shigowa masallacin ana al'ada haka ne sai na kuma ta larura suna akwai larura ana iya shigowa amma ba larura asali ba za ki shigo masallaci kina al'ada ba wasu sun ce saboda kawai kina al'adar ne wasu ka ce a saboda kada ki bata masallaci ne da jinin to da za ki nemi ki mai kyau ki sa wanda har ku gama karatun ba za a ga dubo a cikin masallacin ba tunda najasa ne to kun ga wannan babu laifi a wajen wasu malaman da aka yi wannan matsalar akwai sabani a cikin ta musa ku ga wasu sukan wa mata fatawa su shiga masallacin su karatun qur'anin su yi fiqhin su yi addinin su wacce a'a tunda dai har kuna jinin al'ada to sai dai ajin ya koma waje a dinga yin ajin a waje ba a cikin wato masallaci ba sannan akwai karatun alqur'ani daukan alqur'ani da karatun qur'ani matsala biyu shin mace tana jinin al'ada za ta iya daukan alqur'ani wasu ba suka ce a لا يمسه إلا المطهرون لا يمس القرآن إلا طاهر طاهر harshen larabci ko a shari'a ana ba shi manoni guda biyar akwai ɗahir da ma'anan musulmi la ya illa kada wani ya ɗauki musulmi ya ɗauki kai ƙur'ani sai musulmi annabi ya a yi tafiya da alƙur'ani zuwa ƙasan makiya saboda kan makiya su ɓaci shi su masa wulaƙanci kaga anan yana nufin innamal mushrikuna najasun almu'minu la yanjisu yana ana nufin musulmi ma'ana ta biyu shine wanda yake da janaba da wanda ba shi da janaba sai a kira mai janaba gairu qahir wanda ba shi da janaba a kira shi qahir mai janaba a kira shi a gairu qahir kenan kenan wannan hukunci yana kan mai janaba ba zai dauki alqur'ani ba sai mara janaba na uku ita kanta mace mai al'ada din wasu kan ce wacce ba ta da al'ada wacce ba ta al'ada mai tsarki wacce take al'ada ba ta da tsarki to da ka sai zama hukuncin akan ta ya tsaya wasu kuma ce alwala ake nufi Kaka ɗau alƙur'ani sai kana da alwala kenan mai alwala shine mai tsarki wanda ba shi da alwala shine mara tsarki wasu fassara shi da cewa ana nufin mai tsarkin hannu ma'ana za ka ɗau ƙur'ani ka wanke hannunka ko akwai najasa ko akwai ƙazanta don ka ɓata jikin alƙur'ani din sai zama hukuncin yana komawa kan wato shi wannan din to sannan akwai maganan a shi jinin al'ada din ana hukunci da shi a wajen kare idda ga wacce take wani musallaka ce ta rabbatu na bi'an na talafata kuruhu kuru dinnan jini uku ba wata uku ba jini uku mata da yawa suka rikici wata fa sai wata shida shida take jini ku gane in ka sake ta sai ta maka idda shekara ɗaya da rai wata jinin ta yana zuwa ne shekara-shekara in ka sake ta sai ta shekara uku tana idda wata jinin ta yakan zo shekara uku uku ya ka yi za ka tambayi mace al'adar ta kafin ka aure ta in ka sake ta sai ta shekara tara kana ci da ita kafin wani miji yanzu to sai ta yi jini uku kuma jini uku sai bayan shekara tara za a same su ka gani zo da haka in ka aure irin wannan ka ga kan ma ka sake ta in ka sake ta ba ba a rabu da ɗawainiya ba ta haka nan karatun alƙur'ani wasu malaman suna ga mace ba za ta karanta ƙur'ani ba sai dai ayoyi neman tsari kamar azkaru sabahi a cikin sa akwai qul huwallahu da falaki da nasu da ayatul kursi azkarul masa a cikin akwai qul huwallahu da falaki da nasu da ayatul kursi to wannan ta iya karanta domin na neman tsari ne irin a addu'o'in shiga banɗaki da na fitowa addu'o'in shiga gida da na fitowa addu'o'in shiga masallaci da na fitowa addu'o'in kwanciya da tashi addu'o'in cin abinci addu'o'in safe da yamma da makamantansu da ayoyi da ake karanta domin neman tsari za a kwanta bacci a karanta qul huwallahu da falaki da nasi a tofa a hannu a shafe jiki wannan duk tana iya yi domin neman tsari haka nan sujudu tilawa mace ainihin tana al'ada sai ta ji an karanta Qur'ani kowa ya faɗi sujjada shin za ta iya faɗuwa ita ma ta sujjada ko ba za ta faɗi ta sujjada ba wasu malaman su ce eh za ta iya yi domin ai lokacin da aka surar da aka saukar da suratul najmi da annabi sallallahu alaihi wasallam ai lokacin ya sujjada wanda suka sujjada da shi ai har da kafirai da musulmi gaba ɗaya suka faɗi suka sujjada wani yake ko ba zai zuwa ce duk gurin nan kowa yana da alwala ba ba yake kuma an ba mu shirkai sun yi sujjada za ku hana mai al'ada ita ta yi ka suke ce mujarradin ta ji qur'ani za ta iya sujada amma mafi yawan malaman mu na malikiya sun ce a'a sai dai kawai ta yi a zuciyarta ba za ta yi a fili ba haka nan yanka mace ta za ta yanka kaza tana al'ada za ta iya yanka kaza ta ce bismillah haka ce ai ba matsala mace ta yanka kaza in ta iya hukuncin yankan ta san inda ake yankawa za ta iya yankawa da bismillah kuma a ci wannan al'adar ta ba zai hana ai wannan ba haka kuma akwai maganan wato zuwa sallar idi guda biyu mata suna al'ada wannan kusa an yi ittifaqi ba laifi ba ne su je sallar idi amma ba sallar zasu ba sai musu rumfa a gefen masallacin idin mafi yawa masallacin idi ya kamata ku gyara wannan sai ka tarar da masallacin idi ba a ware gurin mata masu al'ada inda za su zauna ba ko kuma a ce mace in tana al'ada ba za ta idi ba za ki idi sallar idi sai ba za ki ba annabi alaihi salatu salam ya ce a yi shela duk mata su fito su taho sallar idi waɗanda suke wato ba sa yin al'adar su shiga a yi sallah da su waɗanda kuma suke al'ada su koma gefe kar su shiga masallaci su koma gefe domin addu'ar da ake da albarkar da ke sauka ranar idi su ma ya haɗa wato tare da su sannan kuma mutu za ta iya mijinta hidima tana al'ada wannan babu laifi sai masa hidima da Aisha tana tajewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tana a yi masa hidima kuma tana al'ada ba matsala haka da za su iya kwanciya da mijinta a cikin mayafi guda wannan babu matsala za su iya cin abinci tare da mijinta wannan babu matsala za su iya sha ta sha ya sha ko ya sha ta sha ko ya sa baki a inda ta sa baki ba matsala zai iya da ya da jikinta yana karanta qur'ani kamar da annabi alaihi salatu wasallam hakan zai iya jin daɗi da jikinta in banda saduwa wannan duka yana cikin abubuwan da aka ittifaki cewa mace ko tana jinin al'ada wannan hukuncin bai ritsa da ita ba to sannan kamar da gaya muku jinin mace yana iya karuwa a wani watan ya ragu a wani watan da haka yana karɓar ziyada yana karɓar naƙas wata tana kwana shida ta koma bakwai ko tana bakwai ta dawo shida wannan ba matsala ba ne in dai har jinin al'ada ne wannan ba matsala ba ne sannan wata kuma zakan samu a taƙaddum da ta'akkur a wani watan ta yi a farko a wani watan ta yi a tsakiya a wani watan ta yi a ƙarshe wani watan ma ba za ta yi ba wannan shi ma ba matsala sannan kuma kan sami wato wacce jinin sai ya zo ya dauke ya zo ya dauke ya zo ya dauke ya kwana biyu ya dauke ta kasa bi haddam ya zo yanke ya zo yanke to sai ta tara kwanakin da ya zo din sai ta lissafa su a matsayin su ne kwanakin al'adarta kwanakin da ya yanke kuma sai dauke su a kwanakin tsarkinta amana bai shafi inda da istibra'i ba domin wata za ta jinin kwana ɗaya ta tsarkin kwana ɗaya to jinin kwana ɗaya ta tsarkin kwana ɗaya kaga wannan aka ɗauka cewa wannan kwana ɗaya da take tsarkin an ɗauka kwana ne na tsarki kenan sai ta gama ta gama iddata kwana uku kenan za ce wannan dan kwana ɗayan da kai tsarki da kwana ɗayan da kai tsarki da kwana ɗayan da tsarki duk da ta yi tsarki kuma za ta iya yin sallah a kwanaki ukun nan da suka ratsa amma fa ba za ta kirga waɗannan kwanakin kamar da mai risala ya faɗa a cikin cewa wannan ta gama idda ba a'a sai an samu tsakanin jinin da jinin a wata ruwayan kwana takwas a wata ruwayan kwana goma a wata ruwayan kwana goma sha biyar shine mashhuri sannan kuma wato akan sami wasu mata jini ya barke musu ya ta tafiya ya ki tsayawa waɗanda suna da hali uku kamar da shaku sami ya kawo hali na farko shine wacce kafin ta fara wannan larurar ta san kwanakin ta na al'ada jini yana ta zuba shekara shida ya ki tsayawa an yi ta magani ya ki tsayawa wata ta ce asiri ne wata ta ce ciwo ne wata ta ce kaza ne duk gaji nan dalilai iri iri ana bashi to amma sai in ta san kwanakinta na al'ada dama kwana shida take yi to duk kwana shida nan sai ta wanka ragowar sai ta sallata ko da yana zuba wannan wacce ta san al'adar ta kenan kafin larura ta biyu wacce ba ta san al'adar ta ba amma ta iya bambanta kalar jinin za ta iya gane na al'ada da ba na al'ada ba an mata bayani akan jinin al'ada ga kalarsa wanda ba na al'ada ba ga kalarsa to idan na al'ada ya zo ta gane kalarsa to wannan sai ta aiki da tantance jinin in wannan kalar yana zuba na al'ada ne in ya gama zuba sai ta wanka ta ci gaba da sallah na uku kuma wacce ba ta da duka biyun ba ta da al'ada sananniya kafin ta samu wannan larurar sannan ba ta iya tantance kalar jini to ita wannan sai ta koma mafi yawan abin da matan duniya suke shine kwana shida ko kwana bakwai sai ta aiki da wannan wannan shine a takaice abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce game da wannan sai da ya kudu wal azal musu kazanta ne ko najasa ne ko cuta ne fa nisa nisaa ku nisanci mata fil ma'ida lokacin da suke cikin jinin al'ada ko ku je musu irin zuwa na aure wala ta taqrabuhunna ka kusance su irin kusantuwa aure hatta ya tsahurna sai jini ya ɗauke sai za ta tsaharna idan sun yi wanka bayan ɗaukewar jini fa a na min haisu a mara kumulla shi sa a nan in muka zo can zamu bayani a kan saki da yadda ake mai da mace lokacin da ta yi jini na ɗaya ta na biyu kafin ta shiga na uku ko ta na ɗaya na biyu ta na uku kafin na ukun ya ɗauke za mu ji wannan ra'ayukan malamai a gaba inna allaha yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba da haka kowa ya kokari ya tuba fa hibbul mutatahhirin yana son masu tsarki Allah ya tafi tuban mu ya kuma sa mu cikin tsarkakakkun bayansa. da yace nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne ne ta yabi zawjatikum matan ku sune wajen wajen wajen yin noman ku to kamar yadda mutum ke gyara ƙasa ya sa mata taki ya yi noma ya saka iri mai kyau ya jira samun albarka da alkhairi to haka ya kamata mu dinga kula da matan mu ba su ci mu ba su sa mu ba su kira mu girmama masu mu mutunta su mu ga musu karamar masu daɗi mu ba su tsaro mu ba su security mu ɗauki nauyin su mu ga musu maganganu masu daɗi kan mu wulakanta su kan mu tozarta su domin kai ma za ka haifi ya ka auren in ka wulakanta eh wani da ya baka kai ma ba ka so ka baka da yakka ga wani ya wulakanta maka wato ita bisa Allah ce kulla. Allah yana yawan faɗan wattaqullah a cikin magana aure saboda matsala auren ta taso ba wanda yake da masaniya sai Allah domin miji zai ce shine mai gaskiya ka bincika ka bai da gaskiya wata ran mace ce tace mai gaskiya ka bincika ka tace ba ta da gaskiya saboda ba shaida tsakanin miji da mata sai Allah sai ce wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin ku ji tsoron Allah ku sani za ku haɗu da shi kuma a yi bishara ga masu imani Allah ya sa mu cikin masu imani tunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana kafa ta mala idan karfe ɗaya am na dare ya yi sai bacci ya yanke min har gari ya waye sai na ringa razana ko akwai addu'a da ka tashi kai sallah kawai kai samu ne karfe ɗaya bacci ya tafi malam ba sai kai ta ibada ba ka ɗauko alƙur'ani kai kai in ka gaji ka kama salatin annabi ka kama istighfari ka kama hailala ka kama tuntuntunin lahira da makomarka da kabari da azaba da tirabi da sikeli da mizani za ka ji kawarwar ya kara makalla wannan ayar ta baiwa ce ka tashi ka yi amfani da lokacin ka ibada in kuma ka za ko ta to maza ka ga likita ko a koyi wata larura da za a baka magani malam mahaifinmu yana ciyar da mu da sana'arsa ta bokanci magashi ba mu da wata mafita don mudin mutanen yan shekara tara ne zuwa sha biyu ya matsayin rayuwar baki a shari'a to ai ku dai ba ku da laifin cin kuɗin bokanci sai dai kawai wannan abin zai muku tasiri ne wajen lalata muku tarbiyya tunda ya ce ah, mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa guziya bil haram guziya bil haram yana yaro an dinga bashi haram wannan yana mutum tasiri ya lalata masa tarbiyya amma ta bangaren laifi don babanka ya je ya ɗauko kuɗi ko ina ya samu kuɗi mai shafe ka kai da ya maka riga ya baka abinci ya biya ma kuɗin makaranta wannan hisabin ba kai za'awa ba babanka za'awa kamar yadda kuma kuɗin da babanku ya tara na kuɗi bayan ya rasu ya sai da biya ya yi kaza ya kaza ya tara kuɗi ku cin gado a gurin ku halal ne amma shi za a wa hisabin da ya samo kuɗin ta hanyar da bata dace ba malamin rabu da mijina muna da yara mata in za a yi auren su sai dai na ji kawai gobe za a ɗaura auren su to malam ko ni ba ni da wani haƙƙi ne akan auren da su kina da haƙƙi akalla a shawara da ke ko a turo mijin ya gaishe ki dan yazo ya gaishe shi sai ya ce to kaga akwai baba ta rabu tana gidan can ki mata magana cewa zai zo ya gaishe ta wasu ayi sa ba su ba a san rabuwa in akwai yaya ma za ta taso a bangarori guda uku bangare na farko wa zai rike su kai ka ce a baka ka rike ita ta ce a bata ta rike wasu lokutan sai ka ɗebi wasu ta ɗebi wasu to idan da kuwa ta fushi ce ta dinga zagin ta a gurin waɗansa har su ɗauka baban su duk duniyar nan ba mutumin banza irinsa wani shi ma sai ta zagin ta a gurin waɗannan na hannunsa har su wayi gari duk duniyar nan ba ba ta mace mara mutunci irin su ba daidai ba ne ku shigar da 'ya'yanku cikin faɗan da kuke yi idan mace tana da hankali ko rigima suke da mijinta ba za ta shigar da 'ya'yanta ba haka miji yana da hankali zai rigima da suke da matarsa ba zai shigar da yara ba domin yara za ku lalata tarbiyyar su ne mafi girman namiji a wajen mutum shine babansa mafi girman mace a gurin ka cike babarka to an waye gari da babarka da babanka kowa an maka kamfen mutum mai ne to wa za ka ƙara gani mace ko namiji da daraja a duniya shi sa wajen ko faɗa cikin ya'ya suka shigo sai su koma wasa an ci kwala ana dambe sai a saka sai ce a ah, a ah, ba tsaka ki dai ji nauyin ki ya ba mai gida ka ku Allah ki da da ku daga ta ne na na ta da kasa yana daga ta sama sai yara suka shigo sai sai ke ji nauyin ki alhamdulillah sai kin dan ji nauyin sai a kama dariya saboda a wayan ce ma yara ta ji cewa babu za a nana da kasa kai ta ta kai maka duka sai gara sun shigo ta ce wa so dan gyara ma hulan kanka ta yi daidai amma ta yi kyau a ƙore ma yara rigima kuma kullum in kuka yi faɗa ka dinga cewa yara babu ku tana da kirki tana da mutunci kawai matsala muka samu dai haka kuma baban ku ba na fito bane dan wani abu ba dan bai da mutunci ba kawai rabuwa ce Allah ya kawo kake sa musu baban babansu in kika sa musu baban babansu sai ta shafe ki kake ga cewa kamar ke kadai zaki tsira shi baban ya rashin mutunci hakan ka saba yara in babansu kai ma sai ka shiga ciki domin abin ya shafe ka to da ku kiyaye ɓata junanku kun ji matsala ta farko matsala ta ji idan aure ya taso idan tana yaran suna hannun babar mata sai mai neman aure yanzu, in aku a wajen uban sai ce bai dada wannan ba in kuma a wajen uban yake aka tura uwar ta ce ita ko ba wannan za ta ba ita ba wata rage sai kaga ta zama ta wahala ko bai nema auren ya fito uwa tana so uba baya so ko uba yana so uwa ba ta so gashi sharaɗin kuma soyayya aure ana son mutum shida suna son auren akalla kai kana so ita tana so babanta yana so babanka yana so babata tana so babarka tana so to ba ku da matsala amma idan aka ce babaka ce ba ta so ya za ka auren da babarka ba ta so ka ji daɗinsa ko babanka baya so ya za ka yi auren da babanka baya so ka ji daɗinsa. sa ko babanka baya so ya za ka ji daɗin auren da baban yarinyar baya son ka ko ya za ka ji daɗin auren da baban yarinyar ba ta son ka dole sai an samu problem to da aka iyaye wannan shine hali na biyu hali na uku kuma aka fara haihuwa ko aka yi aure, matsala ta taso wurin wa za a je a warware wannan shi ma yakan haifu saboda haka ku yi haƙuri in rabuwa ta zo a yi tunani a yi dogon tunani to a rabu wannan za ta iya shafar yaya za ta shafi aurensu za ta shafi makomarsu za ta shafi tarbiyyarsu za ta shafi komai nasu na rayuwa to da ta a dinga haƙuri da juna in ba dole ya zama ba qur'ani guda hudu daga ɗaiɗaiku Allah ya kai lada wa iyayensu butoci guda ashirin Allah ya kai ladan ga iyayensu malam ina cikin matsala jari sau uku yana karyewa ko kana cinyewa ba a sa na addu'a yau jari ka cinye ne jari yana karyewa sai dai kana ci kawai a ciki ko ko ne cin yawa ko kai ka cinye na'am sai addu'a Allah ya tsora wannan jarin naka da ya kare Allah ya haɓaka shi Allah ya yawaita shi Allah ya sa ya albarka mahaifiyata ba musulma bace a sa ta addu'a Allah ya shirar da ita wannan kai ma a cikin addu'a ka da sujjadarka da itikafin ka da kiyamun lailin ka da shafi'i da wutrin ka da sandolin ka na farilla da baba ba wanda ya kai ta daraja a wajen danta to ka dinga mata addu'a Allah ya shiryar da ita abu huraira haka ya dinga ma ya sa addu'a ya dinga yi mata addu'a ita da kanta ce kai ni wajen manzo Allah musulunci saboda haka kai kai kai wannan dan uwana baya gani da zarar an yi sallar magari kuma irin sa abu dai a sa shi addu'a to Allah ya biya su biki tukuna a ji ko me ko ya biya su biki. kada ya zuwa asibiti ya dauka ko asiri ko wani abu ne ya fara zuwa asibiti ya ji shawarar likitan ido mu kuma za mu taya shi da addu'a Allah ya ba shi lafiya da sauran bukatu Allah ya biya bukatun kowa na alheri a gobe an ce malam zai gabatar da sallar juma'a a masallacin mai zare da ke kusa da alhaji hospital ko a hajjar hospital by park to gobe za a gabatar da sallar juma'a sun ce ni zan gabatar Allah ya ba mu sa'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk